gabaninmu muna kira ga gwamnati musamman gwamnan kano dr abdullahi ganduje muna kira gare ka a matsayinka na uba kuma dattijo ka saurari wannan magana allah ya isar da ita kunnen ka ranka ya daɗe allah ya ƙara girma da ɗaukaka ka ji da babban baƙi da wasali tare da girmama with all full of respect da dukkan girmamawa da mutuntawa wannan makaranta da kake ƙoƙarin karɓe ta faɗan nan ba naka bane wallahi ya fi ƙarfinka muna isan maka da saƙon Allah da so da girmamawa ya mai girma gwamna ba a sulhunta mutane da amfani da ƙarfin soja ko ɗan sanda ka zo da mutanen Allah ne kaɗai yake iya maganin su ka tambayi sikiritin ka su sanar da kai duk wani jami'in tsaro ya sani security personnel sun sani wanda ya san ana amfani da sulhu ka sulhunta mabiyanka jama'arka da adalci ba da nuna ƙarfi ni wani bane ka sani ƙarshen ka ya kusa wallahi tallahi babu da wani akan kujera muna fatan kai mana adalci wannan gurin kafin hau kujerarka ana ta mama waɗanda suka fi ka yaji da citta sun haƙura sun ƙare shi ka ce za ka shiga ka zo ka shigar da kanka cikin matsala wanda suke zuga ka suke cewa yi kaza yi kaza mai girma gwamna wallahi ba su taimake ka ba a irin lokacin da kake da tsananin buƙatar ƙuri'ar mu ka san adadin mu kai ka san adadin ahlus sunna kai ka san ƙuri'ar mu billahi azim la ilaha illa huwa zaka iya wa kanka muguwar illar da zaka yi kuka da ba mai share maka hawaye kada a taba makarantar nan kai amfani da dattijantaka ta mai girma gwamna Ka yi amfani da shekaru ya mai girma gwamna ka yi amfani da adalci ka daina turo yan sanda da sojoji suna kama mutane ana wulakanta su ko an kama mutum za a sake shi me ba a baka ne ba ta me ba sai a koyanta wannan makaranta ta wannan masallacin ne yaya za a yi a ce ka zo ka kwace mutane makaranta da filayen masallaci to ka ce ka rufe masallacin mu tafi mu bar maka shi gaba daya yaya za a raba masallaci da makaranta saboda son zuciya makarantun gwamnatin ma dan Allah mai adalci nawa kuka iya rikewa na gwamnatin dan girman Allah nawa mutane suka fidda ƴaƴansu ga makarantun gwamnati suna zuwa a private wanda yake hannuwa ba iya rike su ba za a zo a zaftatar wasu rikici muna kiranka da girma da mutuntawa kar ka shiga cikin rikici shekarunka sun wuce ka shiga cikin hayaniya ka yi amfani da siyasar rayuwa ka samar da gyara ka bar wa kanka mummunan tarihi ana cewa hadimul islami kada ka zama hadimul islami akwai bambanci tsakanin hadimu da hadimu inda su maka bayani ba barin karanta maka hadimu ne yawa addinin hidima ne yawa addinin hidima ne yawa musulunci hidima baya kwace makarantar masallaci baya kwace filayen masallaci me za ka yi to za ka bawa ni za ka yi shi ta hanyoyin samun da zaman lafiya dubu ɗari idan kuka yi haka ta zama hadimu za mu canja zama mai hadimu hadimu mai rubirgijewa wallahi raba mu da makarantar nan cutar da addini ne ba gado na bane ba gado wani malami bane a Kano gadon Allah ne da talakawan wannan unguwa ko babu komai akwai da Qur'ani a makarantar nan ko babu komai a koyar da hadisi a makarantar nan yaya za a zo a kwaci mana makaranta saboda ana gararin mulki to akwai ƙuri'a akwai ƙuri'a wallahi duk wanda ya cuce mu na rantsai da Allah za mu yi amfani da damar da ubangiji ya ba mu mu karɓi hakkin mu cikin lalama sai dai mutum ya ji ana faɗan sakamakon wani wallahi to muna kira a dakatar da wannan magana duk wanda za su zuga cikin wannan abu wallahi ba taimakon ka suke ba mu din mu ne wasan ka da muke gaya maka gaskiya kauna ce shawara ne a zauna lafiya zaman lafiya shi yafi mai amfanin ka turo jami'anka suna zuwa ana rushe ana gini ana rushewa me amfani me wannan makarantar idan har ka yadda da wannan masallaci a sallah a ciki to ka ce ka mallaka wa to ina ma magana mallaka ai da mun na masallaci kawai sai rufe bakinka so wannan wuri na Allah ne kuma duk wanda zai karɓe shi wallahi ya karɓi kayan Allah ina faɗan wannan tsakanina da Allah har ga kiyama da so da ƙauna da nasiha da faɗin gaskiya amma kuma muna da yanci a Najeriya in an cutar da mu muna da yanci muna kira a amfani da dattako a amfani da siyasa ta ƙwarai 'yan siyasan gogaggu ƙuri'ar karuwa ba sa bari ta wuce musu ta karuwa ballantana ma masallar idi masallar sallar juma'a al'ummar unguwa al'ummar gari yanzu gari duk ya cika ƙasa ana ta yada hotonka da sunanka cewa kana kwace kazumul islami yana kwace masallaci da makaranta wani irin abu ne wannan ba daidai ba ne sai mu muna faɗan gaskiya mai nasiha tare da mutuntawa da kimantawa kuma ina ba da shawara ranka ya daɗe Allah ƙara maka girma kar ka shiga cikin rikicin addini ka karanta tarihin siyasa da shugabanci duk shugaban da ya shiga harkar rikici na ustazai ta ga ustazan nan ba wanda suke jin tsoro sai Allah wallahi duk wanda ya shiga cikin rikici na addini wallahi zai jawo kansa matsala waɗanda za ka turo ka ce su yi ka din wallahi ba goyon bayan ka suke yi ba za su yi ne a matsayin umarni sau muna ba da shawara kar ka shiga cikin wannan rikici rike dattakunka da mutuncinka kuma muna addu'a ya ubangiji duk wanda yake da hannu akan cutar da mu a wannan guri ya Allah kaka bashi nasara ya ubangiji yanda ya jefa mana damuwa ka jefa shi a cikin damuwa ya Allah duk wanda ya sa hannu ya ce zai kwace makarantar ne ya raba ta da masallacin nan Allah ka kwace mulki a hannunsa ya Allah ka cire masa jin dandanan mulkin ya Allah ka hana shi abin da yake so ya ubangiji duk wanda kuma ya taimake mu ya ce a yi ilimi a yi karantarwa a yi wa'azi a yi faɗakarwa ya bar wannan lamari ya ubangiji ka taimake shi ka agaza masa ya Allah duk wanda ya bakanta mana rai Allah ka bakanta masa ya Allah talakawa ne mu mabukata ne mu ba mu da ƙarfi sai a wajenka ba mu da soja ba mu da ɗan sanda da ba mu da custom ba mu da immigration ba mu da kaza mun rike addu'a kuma wallahi addu'a tana aiki addu'a tana aiki so muna nasiha muna faɗan ainihin abin da ya kamata a yi muna fatan wannan sako ya ishe maka in ka ji zafi ko an ji zafi Allah ya bada hakuri amma gaskiyar kwaya ɗaya take taɓa wannan gurin taba mutuncinka ne taba wannan gurin taba kujerar mulkinka ne taba wannan gurin zai sa ka yi mummunan tarihi a ce yau ga kabilul islami ya ya kwace makaranta ya kwace filin masallaci wani ma sharri zai zai ce sai da shi kai masharranta suna da yawa yan adawa kada ka bari yan adawa su ji wannan magana su yi amfani da shi su illata ka so muna fatan Allah kada ya bada dama wannan ya ubangiji ka taimaki musulunci da musulmai ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka daga darajar mu ka daga kiyamar mu ya Allah ka samu cika da imani ya Allah zaman lafiya muka zaba ka raba mu da tashin hankali ya Allah duk abin da zai firgita mu Allah kai mana maganin sa ya Allah ka jigan iyayen mu ka jigan magabatan mu ka jigan malaman mu ka sa aljanna ce makomar mu Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya muna kira ga gwamnati musamman gwamnan kano dr abdullahi ganduje muna kira gare ka a matsayinka na uba kuma dattijo